Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 da tara sittin sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm da lord fm da niya sai kuma tashar mota voa africa kan mita 100.5 zangon fm a birnin yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Za kuma ku iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum yanzu ma Daula Salim ce tare da Sarfila Hashin Gumel da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da shirin mu na hantsi. A cikin shirin namu za mu kawo maku ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kan ranar demokuraɗiyyar. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba da sulamin mini barma zai kawo mana. Daga nan kuma sai sharhin jaridun ƙasar Ghana sai kuma ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aika mana amma duk kafin nan sai kun ji cikakkun labarin duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi lahashin gumel. Kasar Amurka da Poland sun saka hannu kan wata sanarwa da ke tabbatar da haɗin gwiwa ƙasashen biyu kan tsaro wadda shugaban ƙasa Donald Trump ke nuna cewa ba fannin tsaro wato kawai ke tsakaninsu ba suna dangantaka mai karfin gaske. jiya laraba trump tare da shugaban kasar poland andrzej duda ya sanar da cewa amurka za ta kara aika dakarunta dubu ɗaya zuwa kasar poland abinda har yanzu ba a sani ba shine ko akwai wurin da karin sojojin amurka dubu biyu za su zauna a kasar da yake magana da ofishinsa na oval office trump ya bayar da shawarar cewa za a ɗauki dakarun ne daga kasar jamus zuwa poland trump ya janye batun ƙara yawan sojojin amurka da ke nahiyar turai shugabannin biyu dai sun kauce wa sanar da cewa sojojin sojojin da amurkan za ta aika ba na dindindin ba ne lamarin da ka iya haifar da zaman ɗarɗar a ƙasar da ƙasar rasha poland dai ta alkawarin ba da tallafin akalla dala biliyan biyu domin ajiye ƙarin sojojin amurka da wasu kayayyaki a ƙasar domin kauce ɓacin rai daga ƙasar rasha amurka na karfafa wato na karfafawa dukkan bangarori su kwantar da hankalinsu a lokacin da gagarumar zanga-zanga a hong kong ta juye ta koma tashin hankali jiya laraba inda 'yan sanda suka yi aron gama da masu zanga-zanga waɗanda ke nuna adawa da ƙudurin ɗaukar masu laifi zuwa cana domin a hukunta su jami'an 'yan sanda cikin shirin ko ta kwana sun jera akan tituna suna harba barkonan tsohuwa domin tura wato tura masu zanga-zangar baya wanda wasu daga cikin suke ke ɗaukar shingayen da aka kafa akan tituna suna jifan 'yan sandan da su hukumomin asibiti sun ce akalla mutum 72 sun samu rauni wannan zanga-zanga dai ta tilasta wato majalisa su dakatar da zaman su na jiya laraba inda aka shirya tattaunawa akan wannan shirin dokar da ake neman a kafa wadda ta janyo cece kuce shirin wato shirin daukar masu laifi daga hong kong zuwa kasar china domin a hukunta su tsarin da yake da bambanci wanda kuma ya sha suka daga kungiyoyin 'yan kasuwa da na shari'a da masu wato rajin dimokuraɗiyya A Washington DC, shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da tabbacin cewa China da Hong Kong za su magance lamarin bayan da gagarumar zanga-zanga ta koma tashin hankali. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Harakokin kasuwanci da zirga-zirga ababen hawa sun dawo akan tituna a birnin Khartoum yayin da shugabannin adawar ƙasar Sudan suka amince da dakatar da yiwa gwamnati bore da yajin aiki. an shirya masu zanga-zanga da sojojin kasar za su koma kan teburin tattaunawa domin samar da hanyar da wato hanyar da mulkin kasar zai koma ga farar hula sojoji waɗanda ke rike da mulki a kasar tun lokacin da aka tilasta shugaban ƙasa omar albashir sauka daga mulki a watan afrilu sun amince za su saki fursunonin siyasa da suka kama a cewar jakadan habasha mahmud dirir ma'aikatar harkokin wajen habasha ta ce baki ɗaya bangarorin sun amince da koma kan teburin tattaunawa da zuciya ɗaya domin samar da majalisar wato majalisar miƙa mulki ga farar gwamnatin farar hula amurka halin yanzu kuma ta naɗa tsohon ma'aikacin diflomasiyyar donald bush a matsayin jakada na musamman a sudan bush dai ya taɓa zama jakada na musamman a sudan da sudan ta kudu ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaban ƙasa barack obama 'Yan sanda a ƙasar Rasha sun kama shugaban 'yan adawa Alex Navalny da wasu ɗaruruwan mutanen da suka halarci wata zanga-zanga a Moscow domin neman a hukunta 'yan sandan da ake zargi sun yi wa fitaccen ɗan jarida shari a cewar wata ƙungiya da ke sa ido. Kungiyar OVD Info da ke sa ido kan duk wani kamu da aka yi na siyasa ta ce jiya laraba 'yan sanda sun kama akalla mutum 400 wasu daga cikinsu ta hanyar amfani da ƙarfi. Kungiyar ta ce 'yan sandan sun fara sakin wasu da suka kaman yayin da ake tuhumar sauran da laifi. gangamin na baya wato gangamin da baya bisa doka ya biyo bayan wani hukuncin da 'yan sandan suka yanke na janye tuhumar da suke yi wa dan jarida ivan glonov wanda aka wato aka tuhuma a makon da ya gabata da laifin an same shi da miyagun kwayoyi bayan da 'yan sanda suka ce sun samu kwayoyi a gidansa. Glunop wanda ya yi suna wajen kwarmat jami'an gwamnati da cin hanci da rashawa ya musu katutu ya musanta zargin da 'yan sanda suka yi masa. Hukumomi sun ce an yi watsi da tuhumar da ake masa ranar Litinin saboda rashin ingantacciyar shaida. Yawancin masu zanga-zangar na neman da a sabunta dokar da hukumomin tsaron Rasha ke amfani da su a kuma saki waɗanda 'yan sandan suka kama suke rike da su. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su akan bikin demokradiyya da aka yi a Najeriya kamar yadda za ku ci a wannan rahoton na wakilinmu Hassan Umar Tambuwal. Ranar 12 ga watan Yuni rana ce da gwamnatin tarayyar Najeriya ta keɓe domin bukukuwan ranar demokuraɗiyya a Najeriya. A wannan rana ce jama'ar kudu maso yammacin Najeriya haɗa da shugabannin jama'a, shugabannin addinai, ƙungiyoyi, matasa da mata ke jawabai da bayyana tare da jaddada bukatunsu ga shugabanni kamar yadda wasu mata suka bayyana fatar su ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari a mulkin sa karo na biyu. My name is Shadi Hastrop. I want the the president to ensure the rule of law. I think that's the most fundamental thing. That when people obey the laws, then everything will fall into place. Most people talk about fighting corruption. Uwar gida Shade Hasdorop ta ce ina son shugaban kasa ya tabbatar da bin doka da oda domin shi na abu mafi a'ala. Ta ce idan mutane suna bin doka komi zai zama daidai. Yawancin mutane suna magana a game da yaƙi da cin hanci da rashawa. Idan aka bi doka an gama da cin hanci da rashawa rawa a kasar nan as a youth what i'm expecting now is of this uh, 5000 empower matashi akin ogundele ya ce abinda yake fata ga shugaba buhari a mulkin sa na karo na biyu ya haɓaka shirin nan na samawa matasa ayyukan yi wato empower ita kuma wannan matashiya ta ce a karrama mko Biola. to sunana amadu mai mai turare to alhamdulillah yanzu dai muna sa rai yadda ya kokarta har wannan dokar nan da ake ta cece kuce a kai na matasa na kayyade ma musamman masu shekaru a cikin mulkin nan a a horin fara to yanzu ya yi kokari har ya sa hannu to yanzu har wannan har an fara gani matasa sun shiga cikin siyasa na daidai ko. muna sa rai insha Allah shugaba Buhari zai karfafa wannan abun kuma matasa ya sa cikin gwamnatinsa musamman cabinet din shi wanda yake shine zai dauka ya sa ya sa matasa ciki karfafa gwamnatoci su ma su sa matasa matasa don saboda a samu ci gaba na mai ma'ana domin dole ne in an hada hankali na matashi da wanda dattawan sai ka ga abun kasa ta ci gaba to muna sa rai da insha Allah shugaba zai karfafa wani karo na biyu next level kenan wani makadi ya wasa MKO Abiola albarkacin wannan rana ta 12 biyu ga watan Yuni. madalla a gaishe da Hassan Umar Tambuwal. Yanzu kafin mu kai ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan wakar. ubangiji makagin bawa wani makadaici mai ban tabara bai taɓewa kai ne mai kyauta allah ka ba saurara mutum da nake yi idan ka ji na kana ka lura dukan jagora idan yana da niyyar kwara za ya amince da gaskiya ta bin shari'a ba walle walle wana ta dauke za ta kai gaci ba dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba tun wata rana akwai atashi ba shi ne ba To Madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe uku da minti sha biyu na dare ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. a makon jiya kun ji yadda kungiyoyin nakasassun jamhuriyar nijar suka koka a kan mawuyacin halin da suka tsinci kansu ciki a sakamakon tafiyar hawainiyar da ake fuskanta wajen soma fitar da kudaden da gwamnatin kasar ta ce ta yi tanadi domin tallafawa masu bukata ta musamman wannan na faruwa ne a wani lokacin da aka haramta sana'ar bara a titunan birnin yamai fadar gwamnati a yayin da har yanzu nakasassu masu sana'ar hannu ke ci gaba da ɗanɗana raɗaɗin aikin rusau ɗin nan da ya rutsa da shagunansu a 2016 to a yau za mu tashi ne daga inda shugaban ƙungiyar makafin nijar nasir musa ke jan hankalin gwamnatin kasar akan bukatar sake duba tsarin siyasar kula da nakasassu a ra'ayinsa zai fi kyau a faɗaɗa wannan aiki zuwa wasu ofisoshin ministocin na daban a maimakon ofishin ministan al'umma kawai yanzu misali ka ɗauka kamar minista tamu ta population ai ita ta minista mai kula duk da duk al'umma na Nijar gaba ɗaya da mu na kasa su da duka wanda ka ba su na kasa duk can suka kashin minista kinta amma misali yan ka ɗauka ita ta adda bidije duka ɗan ƙarami gaba ɗaya cikin su ɗan bidijen ta ɗan ƙarami na gaita yana dimin bai ma kai ba miliyan ɗari biyu da aka bata kuma wajen kashewa ma sai ka ga yan ka zo wani wurin assembly ita ta wadda ba ta kashe kuɗi kuma har cikin kuɗin da aka bata ana shan kawa ana shan kawa bismillah don abana wanda ya kamata in dai ana so a taimaka ma talakawa minista kin population kina ya kamata a dibi birji kinta da mu namu na su da kuma na yan kasa duk gaba tun da can ka doka tun da an ci wacce population akwai da yawa wanda a talakawa da yawa wanda ba su yi wani aiki sai minista kinta ta population ta taimaka musu to iya zan birji kinta dan karami na kaga kullum za a ganin akwai matsala babu taimako wanda za a yi donc shi ne muka fata ke gwamnati da dibi birje kenan na minister kan population da mu kan mu na su da su wayancan population ya kamata gaske Allah birje kenan a adibe shi da ya kamata a taimaka mu ma kamar muna priority in fa ba ke kullun a dibin a yanzu kasar gata mu tana cikin harkar yaki don ita priority ko ko harkar elevage harkar agriculture ko ko in za a mu kayan yan lakol ya zama priority to mu ma kan mu priority kan gaskiya tunda wacce ma mutum dubu ɗari bakwai gare mu kuma wanga na resansan da an kana da 2012 tabbata na ako da yawa wanda ba a yi resansan ba hali yanzu muna kai miliyon da wani abu to kai jima'a da an miliyon da wani abu in ka ɗauki shiga ƙasar Nijar ma gaba da an ka zaɓe shi ko mai Turma bai da miliyon guda to mu kan mu miliyon guda tana ya kamata a dibiyan mu da kyawu a ce a mutanen ga abu na wanda ya kamata a kula da su a sa su cikin priority tunda mu da mu yi karatu da dama muke A ko da yawa in ka ɗauki gashayyu cikin mu wanda ba su iya aiki sai an taimaka musu na masu dublikin handicap ko ko lattiza hakan wanda sun ka tsuha kai baka gani ka kai shekara tamanin fisbula ya kamata a ce gwamnati ya fara kula da irin waɗannan saboda taimako muna fata a ce nan sun lefran national an hedda birje wanda za a taimakon person handicapé kamar aje wanda sun ka tsuha wanda komai aikin da an ka koya musu ba su iya shi akwai wasu wanda za ka iske suna da handicap kamar biyu ko uku mutum na wanda bai gani kuma bai ji kaga a koya mai aiki a koya fisbula ya kamata a ce iri waɗannan gwamnati ya haidda bidije wanda suna ya kamata a ce ana zan taimaka ma tunda in ka tambe mu au niveau de la federation duk ana iya risansan su mutum nawa na tsohu nawa na a gare mun sun kama da shekara 80 ko ko shekara 70 ya kamata a taimaka ba wasu babban kuɗi na ba ya kamata irin su birma gwamnati samu ya taimaka musu kwarai da ma yan ka ɗauka bisa harkar education nan sai mu ce birma alhamdulillahi yanzu mun kai kamar yanzu shekara hudu zuwa biyar da minista ta education tana taimaka ma yara namu eh, nakasassu masu makaranta kamar suna da birje wanda yana kai eh, sai har miliyan 200 zuwa 300 aka ta a so kaya wadda gwamnati ka kama kamar so kaya na 'yan makaranta su ma yaran mu minista ta education sai ta taso kaya a raba musu kaga yara na wanda basu ma kai su dubu biyu ba amma can wajen education suna wajen miliyan ɗari uku aka ba su to kaga wurin sai mu ce alhamdulillahi in akwai minista da yawa wanda ya kama su ɗauki example kin kamar ministry kin ma premier mai kula da ƙananan makarantu mai kula da ƙananan eh, makarantu abu zai rage wana kan gaskiya yanzu minista kaga mai kula da na secondary shi bai ba yaran shi komi na na superior bai ba yaran shi komi na formation personnel bai ba yaran shi komi muna da da yawa na kasasu masu aikin jardinage masu harakan noma kaga in yanzu minista na agriculture na ce a ah, ku tsaya a kowane kasasu cikin program kin zani bari ni ma in taimaka musu turazen ana taimaka ma da yawa wanda ba su na kasa shi ma turazen sai ce a ah, zan hidda wani birje don in taimaka ma na kasassu su ma samu su benefice da turazan kenan don kaga abo ba a ce a bar mu kamar misali la population da an ce ai mu can na dumki population a'a a ko da yawa mun bunƙasa ta kowace minista ana iya samun na kasashe cikin wannan minista don abu zai rage ma population kuma zai taimaka ma mu duka mu handicapin a ko da yawa gare mu wanda suna haraka music suna haraka waka suna haraka sketch su tiyatar duk ya kamata a ce minista ta renaissance don ta san kula da mu ta ce a wurin al'adu kenan wurin al'adu bala a ko a dikafe suna haraka culture ko de la manière kin aka taimaka ma valid ni ma minista na ni culture bari in taimaka ma nawa person handicapé in sa su cikin yan uwana mu valid kuna daga cikin waɗanda aka gayyata fadar shugaban ƙasa domin shan ruwa albarkacin watan da ya gabata na azumin ramadan yaya kun yi amfani da wannan dama domin sanar da shi cewa ga halin da kuke ciki wato shi shugaban kasa lalle mun samu an faɗa mai kuma nan ma muna kai godiya kan gaskiya kaga da sai ka iska ma yan ko bude baki wa'ancan na aka zan invite yanzu don shugaban kasa ya shima yana kira mun ma mu zo mu zama tare da shi a bude baki kwarai muna kai godiya kwarai tunda bana wanda yan uwanmu da kasassu na kasa na afirka dole suna ganin mamakin nan kwarai da duk shekara muna samu tare da shugaban kasa mu zamana mu ci abinci a bude baki tare da shi wato afirka ta yamma gaba ɗaya ku kadai ne ke samun wannan gatan ci samu nan gaba sa kwarai wallahi kuma suna jin suna jin daɗi kwarai da Niger ta ɗauki example suna fata su ma cin kasashen su a samu a zai musu irin gaurin Niger kai a wanda Burma yana yi kuma mun haɗa mu shi kan shi shugaban kasa matsalolin duk gare mu misali kamar yanzu ka gani haraka bara da an ka ce an hana lalle mun ce mai mun ɗauki alkawali tun da akwai sumi wanda za a yi na shugaban ƙasa na afirka don mun ce mutane mu su tsaya gida eh, su daina bara har bayan sumi mu gani abin da ya kamata to shi kan shi le president kin conseil de ville de sun ɗauki alkawali da yawa da ya kamata a taimaka ma jama'a to har yanzu nake maka can ga babu wani taimakon da an kai musu suna gida babu taimakon da ya kamata mu suna samde to shi kan shi mun haɗa mu shugaban kasa a diba a gani in akwai wani katon program kin da ya kamata wani special hakan ga ko konsai hakan ga na person handicapé tun na ga sadan kasashe kamar na laraba suna da shi to me ce muku shi ah ya dauki alƙawari ya ce mu ga prime minister da da minister ta mu ta population to lalle mun samu ai musu explain mun hada musu ga abin da muku so ai muna babban program wanda zai taimaka ma duka nakasassu gaba ɗaya na Niger ba wai sai an tsanan yami ba to yanzu dai muna di mu gani minista in za ta kira mu ko kaka ya kamata a ce a samu bunƙasa wannan program kuwa. to masu sauraro a nan shirin na yau ke kammala shirin na kasa ba kasawa ba na ci gaba da kokarin jin ta bakin ofishin ministar kyautata rayuwar al'umma ko sashen kula da nakasassu a majalisar dokokin ƙasa akan korafe-korafen ƙungiyoyin nakasassu game da tsaikon da suke zargin ana fuskanta wajen so mu fitar da kuɗaɗen tallafin da aka ware musu a tsarin kasafin 2019 a madadin bakonmu na yau jagoran makafin jamhuriyar Nijar Nasir Musa da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku muni lafiya. a kwakwalwarsa baya gaida Suleiman mummuni barma yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridin kasar Ghana. Daga wannan labari daga jaridar Ghanaian Times, kotun koli ta yi waje da karar da aka yi akan hukumar zaɓe. wannan da shine za mu soma sharhin jaridun na yau hukumar zaɓe dai ta ƙasar ghana ta samu yaddi daga kotun koli ta ci gaba da eh, takaitattun rajistan masu zaɓe wadda tun farko aka dakatar da shi wannan ko bayan wata ƙara ne da aka kai da ke bukatan a dakatar da wannan rajista wacce kotun ta yi watsi da shi. Takaitattun rajistan na masu zaɓe dai an shirya za a soma shi ne daga ranar bakwai ga watan Yuni a kammala shi 27 ga watan na Yuni. Daily Graphic. an kame ɗiyan Gane biyar da 'yan Najeriya guda uku dangane da garkuwa da aka yi da ɗiyan Kanada nan. da ta ce mutum takwas aka kame dangane da garkuwa da aka yi da matan Kanada su mutum biyu a Ahoju cikin jihar Ashanti. Waɗannan uh, sun haɗa da 'yan Ghana mutum biyar da ɗiyan Najeriya guda uku. An kama su ne a ranar Laraba da safi bayan a gudanar da wani atasayi wanda aka 'yanto 'yan matan guda biyu waɗanda aka yi garkuwa da su tun a ranar talatan makon jiya. ministan labarai kujo ponin kurma ne bayyana haka a wani taron manilba labarai a nan birnin accra ranar laruba da yamma the statesman jaridar da stateman ta rawaito cewar 'yan sanda sun kama ofisu amfufu wadda shine chairman jam'iyyar NDC. Jaridar ta ce rahotanni masu kamshin gaskiya sun tabbatar da cewar 'yan sanda sun kama chairman jam'iyyar NDC wacce ita ce babban jam'iyyar adawa Samuel Fuso Amfufu a ranar Talata. Rahotanni sun nuna cewar chairman na babban jam'iyyar ta adawa wato National Democratic Congress 'yan sandan sun kama shi ne suka kuma ta sa zuwa gidansa inda suka gudanar da bincike sai dai bayan sa'o'i kimanin biyar bayan an yi masa tambayoyi an sallamo shi daga rikon 'yan sanda. Jaridar Daily Guide. Daraktan tsaron ƙasa ne ya jagoranci shirin ceto matan Kanada biyu da aka yi garkuwa da su. jaridar ta Daily Guide ta tabbatar da cewar wato daraktan tsaron ƙasa kanal michael Puku, shine jagoranci ainihin mishin ɗin ceto matan kanadan ɗin daga kumasi waɗanda aka yi garkuwa da su kuma an tabbatar da cewar jagorar 'yan najeriya da ke da hannu a cikin garkuwa da 'yan matan aga samson tuni an kama shi sauran 'yan Najeriya guda uku ne ke a cikin gungun masu yin garkuwa da matan na ƙasar Canada. Da kuma wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Ridwan Allah muktara Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To a gaishe da Radwanillah yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke kira kuke bar mana a tawayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Rifata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Al'ummar Najeriya mun godewa Allah an gama bukukuwa na rantsar da shugaban kasa da kuma sabuwar ranar dimokuraɗiyya da aka ayyana bisa doka a Najeriya. to Allah ya sa a dace kuma Allah shirika. Assalamu alaikum Suna sunana Ɗanladi kuwa daga nan gari da karamar hukumar labarai nan jihar Najeriya. Da Allah muna kira ga gwamnatin jihar Najeriya ta taimaka mana da ayyukan hanyoyi daban-daban. Musamman nan ƙauyen da muke gurin ana so ya raba mu da zuwa ƙauyukan mu daban-daban kamar irin su labai da mina da kuma kadonin lamba. muna da ƙauyuka da dama da yawa amma hanyoyi duka sun lalace. Dan Allah mai girma gwamnatin jihar Najeriya ka taimaka taimaka kula da ƙananan hanyoyi da suke jihar Najeriya. Assalamu alaikum murya Amurka suna na ya hayadin azare daga nan jihar Bauchi. Ina kira ga gwamnatin ƙasar Uganda gami da hukumomin kiwon lafiyar ƙasa da su tashi haikan wajen ɗaukar matakin daƙile wannan cuta ta Ebola da ta ɓarke. domin masu iya magana kan ce ice tun yana ɗanye ake san kwarashe da zarar ya bushe sai da ya kare. Assalamu alaikum sayan hausu na murya Amurka. Mai magana Yusuf Muhammad Gagarawa daga karamar hukumar gagarawa jihar Jigawa Najeriya. Sayan hausu na murya Amurka. Don Allah ku bani wannan damar. bayyana ra'ayina dangane da ƙaddamar da sabuwar demokaradiyya da shugaba muhammadu buhari a najeriya muna addu'ar allah ya ƙara ba mu zaman lafiya a najeriya da ci gaba mai tsoyewa amin na gode bayan hausa na amurka assalamu alaikum sunana ahmad adam ina number 9 bakery street sojoji sabon garin zaria ina roƙon ku ne don allah alhaji ali kwara wanda yake kan kwarayi da yan fashi ba ma jin ɗure shi ba labaransa muna roƙon ku ku lalibin shi ku mana fere da shi idan mu ji me yasa yanzu ba mu jin labarinsa bayan ga tunin yan fashi da barayi sun mana yawa ina muku fatan alheri shi ma ina mai fatan alheri ko huta lafiya. To kafin mu kai ga shirin mu na ƙarshe bari mu ba su rufi waje ya dawo mana da takaitattun labarin duniya. To a takaice ƙasar Amurka da Poland sun saka hannu akan wata yarjejeniya da ke tabbatar da haɗin gwiwar kasashen biyu akan tsaro wanda shugaban kasa Donald Trump ke nuna cewa ba ma fannin tsaro kaɗai ke tsakaninsu ba suna dangantaka masu mai karfin gaske. Jiya Laraba Trump da shugaban kasar Poland adres Duda sun sanar da cewa Amurka za ta ƙara aika dakarunta dubu ɗaya zuwa kasar Poland. Abin da har yanzu ba a sani ba shine ko akwai wurin da ƙarin sojojin Amurka dubu biyu za su zauna a kasar. amurka na karfafawa dukkan bangarorin su kwantar da hankalinsu lokacin da gagarumar zanga-zanga a hong kong ta juye ta koma tashin hankali jiya laraba inda 'yan sanda suka yi ta gama da masu zanga-zangar waɗanda ke nuna adawa da ƙudurin ɗaukar masu laifi zuwa ƙasar china domin a hukunta su jami'an 'yan sanda cikin shirin ko ta kwana sun jira akan titina suna haro barkonan tsohuwa domin tura masu zanga-zangar baya wanda wasu daga cikinsu ke ɗauke da shingayen da aka kafa akan titina suna jifan 'yan sandan da su. harkokin kasuwanci da zirga-zirga a babban hawa sun dawo akan titin a birnin khartoum yayin da shugabannin adawa kasar sudan suka amince da dakatar da yiwa gwamnatoci bore da yajin aiki To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da la'asar idan Allah ya kai mu inda za ku ci waɗansu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. yanzu a madadin sarfila hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma solomon abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau mr greg Ni Daula Salim nake cewa sai kuma Allah ya sake haɗa mu.